والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون shine wanda ya saukar da ruwa daga sama gwargwadon yadda zai ishe ku kuma ya ishi dabbobinku da shukarku kuma muka raya ƙasar da ta ƙekashe da shi maras tsiro to kamar yadda Allah ya raya wannan ƙasar da ta ƙashi da tsiro haka ne yake raya ku don tashin alƙiyama.